To sashen Hausa ne fa na murya Amurka yake magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar sai kuma kilo dubu ɗaya da a matsakaicin zango. Masu rarama a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da maniya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da war haka da fatan mun yi ni lafiya. Usman Ahmad Kabara ne da Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia a cikin shirin mu na la'asariyar yau. Lahadi 16 ga watan Afrilun shekarar 2017 da farko bari mu fara da labaran duniya amma kanin su. Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi. 'Yan kasar turkiyya na kada ƙuri'ar raba gardama domin mai da shugaban ƙasa mutum mai cikakken iko don fita da daga tsarin zaben firaminista na tsarin 'yan majalisar dokoki dubban mabiya addinin kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin st peter square wanda aka cika shi da furanni domin bikin ista a yau to za mu ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan masu fashin baki na 'yan najeriya suna ganin cewa wasu miliyoyi da aka samu a Legas hukumar kuma leƙen asiri ta ita ce nata ne anya kuwa akwai fasake. babu kyakkyawar alaƙa tsakanin ɓangarori daban-daban na tsaro na ƙasa. Kuma wani yana nuna cewa akwai ƙoƙari na raina hankalin 'yan ƙasa. To wannan magana tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda ba ma ya ce ceniya da a ce wai kuɗin su ne ba ma a wurin. to sai mu ce sai a yi dakon wannan rahoto a jamhuriyar Nijar kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne da ya gana da shugabannin ɗaliban ƙasar wanda suka samu saɓani shin menene makasudin wannan ganawa tasu? saboda a ce an shahe kuka yan makaranta duka na gida da wannan shi shine biyan albashin yan makaranta da aka tsaisuwa za a buɗa shi bancin shi eh, wannan sabon kuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zurfi ya ɗauka mun tambaya da shugaban kasa a samu a jaye wannan takarda To kuma muna ɗauke da rahoto daga birnin Jos a Najeriya kan bikin Easter sannan akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka. Yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron. Ƙasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzamin da ba su yi nasara ba a yau Lahadi, duk da irin gargadin da Amurka ta yi na cewa za ta ɗauki tsatsauran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya haɗa da amfani da ƙarfin soja idan da dama. kamar da kwamandan sojin amurka da ke yankin pacific ya bayani ya ce makami mai linzamin koriya ta arewa ya fashe kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaƙi masu nutso a ruwa ta koriya ta arewa da ke simpo a yankin kudancin hamyong a gabar tekun gabashin ƙasar mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence da ya isa koriya ta kudu a yau lahadi domin tattaunawa a kan tashin hankalin da ke tattare da shirin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami an yi masa bayanin gwajin da bai yi nasara ba kuma ya yi magana da shugaban kasa donald trump kamar yadda ma'aikatan fadar white house suka ce sakataren tsaron amurka jim mattis ya ba da bayani a rubuce bayan gwajin inda ya ce shugaban kasa da mataimakansa na sane da gwajin makamin na kore ta arewa da bai yi nasara ba babu wani karin bayani da shugaban kasa zai yi a kai An ba da rahoton gwajin makami mai linzamin na yau Lahadi da mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya bane wanda ake wa lakabi da ICBM a takaice, wanda Trump ya yi gargaɗin ba za a barin a harba shi ya faru ba. domin zai kara wa koriya ta arewa damar matsawa kusa da su ta mallakar makamin kare dangin da zai iya barazana ga tsaron amurka kai tsaye 'Yan ƙasar Turkiyya na kaɗa ƙuri'ar raba gardama domin mai da shugaban ƙasa mutum mai cikakken iko don fita daga tsarin zaben firaminista na tsarin 'yan majalisar dokoki. An bayyana zaben dai a matsayin zaben da ya fi kowane zaɓe muhimmanci cikin shekaru 84 na shekarun tarihin ƙasar. zaɓen raba gardamar da ya raba ƙasar da magoya baya da kuma masu suka waɗanda suke kallon ƙasar za ta shiga cikin haɗari a nan gaba a yankin karikoy da ke istanbul ana gudanar da zaben cikin sauri da kuma kazar-kazar tun da aka buɗe rumfunan kaɗa ƙuri'ar wani mutum ya bayyana cewar na zaɓa a'a domin babu wani abu makamancin haka a tsarin mulki na duniya kamar wanda suka gabatar mana a yanzu babu ma'ana ta tarayya a cikinsa ba demokaradiyya ba ne babu komi a ciki a ce an tattara karfin mulki a kan mutum guda misali idan wannan shugaban ƙasar tamu mutumin kirki ne na gaba fa ya ƙara da cewa kowa zai iya amfani da wannan damar ta mummunar hanya yankin kada kawai dai a al'adance yanki ne da masu adawa da shugaban kasa ta erdogan wanda yake kan gaba wajen kamfe din samar da canjin wata mata da ta kada ƙwari'a ta ce na kada ƙwari'a ne domin a domin a ba ba na son mulkin ya zama a hannun mutum guda ko da kuwa yana aiki ko baya aiki sosai domin duk da haka muna da 'yan majalisu da ma'aikatan shari'a da masu yanke hukunci da mulki masu zaman kansu ina buƙatar irin wannan mulkin ya ci gaba a ɗaya ɓangaren kuwa akwai masu son ganin an canza tsarin kundin mulkin wani mai zaɓe ya ce na zaɓe eh domin amfanin ƙasata Erdogan ya matsu a yi gyaran tsarin mulkin domin samun damar tafiyar da gwamnatin cikin tsari wanda zai baiwa Turkiyya damar fuskantar matsalolin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma jan ragamar tattalin arziki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka hr mcmaster ya isa kabul a yau lahadi domin tattaunawa da shugabannin afghanistan akan harkokin tsaro da kuma duba yanayin dakarun amurka da ke ƙasar ziyarar mcmaster ta biyo bayan kiran da kwamandojin sojin amurka suka yi akan ƙarin dubannan sojojin amurka akan sojoji 8,400 da ke afghanistan a yanzu haka domin karya lagon hare-haren 'yan ƙungiyar taliban shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya karbi mcmaster a kabul inda ya yi masa godiya bisa ci gaban tallafin da amurka ke baiwa afghanistan a wani gajeren bayani da fadar gwamnatin kasar afghanistan ta bayar a rubuce bayan tattaunawa ta ce gani da mcmaster sun tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashen guda biyu da suka shafi harkokin tsaro yaƙi da ta'addanci da kuma farfadowa da kuma gina ƙasa mataimakin shugaban sojin ƙasar afghanistan janar murad ali murad ya tabbatarwa da manema labarai cewar mcmaster ya haɗu da takwaran aikinsa hafnif atmar bayan saukarsa a kabul murad ya ce ziyarar babban jami'in na amurka ta nuna irin karfin da dangantakar da ke tsakanin amurka da afghanistan ta kawar da maƙiyansu wato 'yan ta'adda Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter's Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin ista da kuma addu'a ta Papa Roma Francis ta shekara-shekara. Bayanin na ista mai taken Urbi et Orbi, wato zuwa ga birni zuwa kuma ga duniya baki daya Kiristoci a fadin duniya na bikin na ista a yau Lahadi, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar Kiristoci. Bikin mabiya jinin Kirista na Easter biki ne da yake jujjuyawa yana zuwa ne akan ranaku daban-daban a kowace shekara. Cocin mabiya addinin Kirista na kasashen yamma na bikin Easter ne a duk ranar Lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya. wanda ake kira a turance vernal equinox amma wannan shekarar ranar da 'yan ɗariƙar roman katolika da kuma na protestant suke bikin easter ya zo daidai da na cocin da ke bin daɗaɗɗiyar aƙidar kiristanci ta orthodox akasari bikin easter na zuwa ne sati guda tsakanin juna saboda cocin kiristoci ta ƙasashen yamma na amfani ne da kalandar Grigori a yayin da mabiya addinin kiristanci na gabashin duniya ke amfani da tsohuwar kalandar Julian. Ista dai ita ta kawo ƙarshen sati mai daraja wanda yake sati ne kafin mutuwar Yesu Almasihu wacce ta hada da ranar Alhamis wato ranar da Yesu Almasihu ya ci abinci na karshe da mabiyansa. Satin mai daraja ya kuma hada da ranar Juma'a wato ranar da aka gicciye Yesu Almasihu. To labaran duniya kuka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. Masu fashin baki da kuma 'yan Najeriya na ci gaba da sa ayar tambaya game da cewa miliyoyin dalolin nan da aka kama a wani gida a jihar Legas da ke Najeriya, hukumar leƙen asiri ta NIA sun ce fa nasu ne. To ga rahoton baban gida Jibrin. yanzu haka dai allura na neman tono garma game da nan kudade na biliyon naira da hukumar efcc ta ce ta kama a wani gida da ke nan lagos bayan da hukumar nia mai leƙen asirin ƙasashe ta najeriya ta ce wai kudaden nata ne gwamna ayo dele na jihar ikiti ya ce abin ya ba shi mamaki yanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ce ta kama wayannan maƙudan kudade sannan wata hukuma ta gwamnati ta buɗe baki ta ce nata ne kuma ba tare da gwamnatin muhammadu buhari da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce uffan ba gwamnan na ikiti wanda ya yi suna wajen sukar gwamnatin na muhammadu buhari ya ce kalaman na hukumar nia ya tabbatar da zargin da suke yi tun farko cewa babu wani yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin apc ke yi illa yaƙi da 'yan adawa da neman mayar da ƙasar mai jam'iyya guda ɗaya tilo to koya masana harkokin siyasa da na yau da kullum ke kallon wannan badakala dr alharun muhammad mai sharhi ne kan harkokin siyasa da kuma ƙasa da ƙasa mun rubuta mu shugaban kasa ya fi wasiƙa da sati uku da wuce ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi mai lokaci muka ga da a kai shi cewa babu coordination a babu kyakkyawar alaƙa tsakanin ɓangarori daban-daban na tsaro na jama'a to yana kare fitar wannan ne a hannuna a kuma wani yana nuna cewa akwai kokari na raina hankalin yan kafa wanda yana su hukumomi da ita kanta gwamnati da baki daya amana ne ke kansu na tabbatar da gaskiya da adalci da ganin wannan canji ya tabbata a ce wannan hukuma ta ce kaza wata hukuma ta zo ta faɗi wani bayani daban wannan raina yan kafa ne a kuma wannan ba zai haifar da na mai ido ba a irin wannan tsari na demokuraɗiyya da kokarin ganin an tabbatar da na gari. To sai dai kuma a yanda ake ci gaba da saurare da kuma kallon wannan badakala su ma talakawan kasar sun fara nuna shakku da kalaman hukumar ta NIA hukumar da aka dade ba a ji ɗuriyar ta ba a fagen tsaron Najeriya. Ya ba mu gansu da wannan bayanai ba saboda ba su da wata hujja hujjar da suke bada a kai ba hujja ba ce ba saboda bai yiwuwa a ce an samu wannan kuɗin amma kuma babu wani jami'in ma'aikata a gurin yadda yake tsaron kuɗin don haka wannan magana tasu da suke faɗa ba hujja ba ce ba kuma akwai renin hankali da kuma renin wayo da suke ma gwamnatin saboda suna ɗaukar salon da aka ɗauka na magance cin hanci da rashawa tamkar wani abu ne wanda ba da gaske ake ba to wannan magana tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda sun cincinci a hukunta wasu maganganun da suke ba ma ya kamance ceniya da a ce wai kuɗin su bane ba ma a wurin yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasa za ta ɗauka na shawo kan wannan lamari tuni dai ita ma gwamnatin jihar Rivers ta ce wayannan kuɗaɗe da hukumar ta EFC ta kama a Lagos da kusan naira biliyan goma sha uku kuɗaɗenta ne da take zargin tsohon gwamnan jihar kuma na hannun daman shugaban kasa Muhammadu Buhari wato ministan sufuri Mr. Rotimi Amici ya wawure a lokacin da yake gwamnan jihar ta ribas duk dai kokarin jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai malam garba shehu ya ci tura ta wayar salula baban ya jibrin murya amurka daga lagos To a jamhuriyar Nijar kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne ya gana da shugabannin ɗaliban ƙasar biyu bayan zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Sulamu Mini Barma ya aiko mana da wannan rahoto daga can. Wannan shine karon farko da shugaba Isu Muhammadu ke ganawa da shugabannin kungiyar ɗalibai ta ƙasa tun bayan ɗauki ba daɗin da aka yi tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a farkon wannan mako. Sakatare janar na kungiyar ɗalibai ta USN Usaini Sambo ya bayyana cewa shugaban ƙasar ta Nijar ya yi musu alkawalin shawo kan wannan rikici da ya sanadiyar mutuwar wani ɗalibi guda. Cikin alƙulkan suka ɗauka za a buɗe kamfis universitar ta Nyamai da Maraɗi Eh, abin wani suka yi wannan kashin gilla eh, in allah yarda da kwanaki masu zakwa za a sa kwamite na anket saboda a san wane ne ba da izini da an kai wannan kashin gilla eh, abokan namu da aka kama suna da deja an kai su gidan yari Eh, in Allah yarda kwanaki masu zakuwa za a sake su. A yayin wannan tantaunawa shugabannin kungiyar ta USN sun ɗauki alkawalin jan hankulan shugabannin rassan kungiyar ta ɗalibai a yankunan ƙasa don ganin sun janye matakin kauracewa ajin karatu da suka ɗauka a washe garin zanga-zangar ta goma ga watan Afrilu. Ina kira da kuda 'yan makaranta ce kwanaki masu zakuwa eh, za mu koma biskan eh, fagen karatu za mu zamnawa saboda mu ci gaba da tattauna da gwamnati saboda a ce an shafe yan makaranta duka na gida da wannan awoje shine biyan albashin 'yan makaranta da aka saisuwa za a buɗa shi bancin shi wannan sabon kuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zurfi ya ɗauka mun tambaya da shugaban ƙasa a samu a jaye wannan takarda in ba shi ba in alƙalukan da aka ɗauka mana in ba a cika su ba za ku gani za mu komowa tsimi tsayin daka saboda a ce dan makarantar Nijar duk inda shike ya samu ya shiga cikin hakkin nashi. Masu kare hakkin jama'a sun yaba da wannan yunkuri na shugaba Isuhu saboda a cewar su yin hakan zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin ɗalibai da wasu makarraban gwamnatin ta Nijar. Malam Dambashi son Allah shine shugaban kungiyar farar hula ta Kadet. Banci an yi wannan abin mutane suna cikin juyayi suna cikin bakin ciki suna cikin eh, ceya sun tar da Allah waje da abubuwan sai mun ga wasu sun hito da riga iko suna kwatanta abin da ba a yi ba wajen minista uku sun kai to sun kai maganganu mai in ka tsaka bincika sai ka ga maganganun suna saba juna muna hasashen da yalla abin zai yi kuma muna da Allah shi bashi karfin gwiwa duk wanda ya zama ya sa hannun shi cikin wannan abu na ta'asi da an kai Nijar da ɗiyan Nijar da ƴan ɗin Nijar to ya kamata shugaban ƙasa shi ɗauki kulkin shi na ƙarhe duk wanda adda hannu ciki shi kai shugaban kotu sanda iko ta buge shi. Shugaban ƙasar ta Nijar ya umarci Prime Minister Birjira Fini ya gaggauta tantaunawa da wakilan ɗaliban ƙasar a keɓance kafin daga bisani ya sake ganawa da su a karo na biyu domin ya tabbatar wa kansa cewa komai ya kama hanyar tafiya yadda ake so domin ɗorewar karatu a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a birnin Jos kuma a jihar Filatan Najeriya wakiliyarmu Zainab Babaji ce ta aiko mana da rahoton yadda bikin esta ke gudana. Mabiya addinin Krista a fadin duniya sun gudanar da bukukuwan tunawa da mutuwar Yesu almasihu da tashinsa. Irin waƙoƙi kenan da al'ummar Krista suka rika rerawa a lokacin gudanar da bukukuwan ista. Reverend Matthias Kutai ya bayyana mun cewa Ista lokaci ne na nuna ƙauna. Ista lokaci ne da a cikin ikkilisiya an kebe domin tunani da kuma bimbinin zuwan Isa almasihu domin ya mutu. An sa wannan lokacin domin mu yi bimbini mu yi tunani. Ai ya zo ya mutu ya kawo mana ceto. To domin haka mukan zauna mu yi tunani domin ya karfafa mu a cikin rayuwarmu na Kirista. ta waɗanne halaye ya kamata krista su nuna musamman a wannan lokacin ista da kuma ma nan gaba har ya rayuwansu eh, daga nan ya kamata kowane krista ya zauna a cikin ƙauna da kuma zama mai nuna alheri da kirki a cikin mutane a kowane lokaci ya zama kuma mutum mai cikakken ibada da sauran allah a cikin kowane abin da zai yi ko mai lokacin na ista ke nufi ga al'umma sunana lucy kura and easter a gare ni babban abu ne domin shine ceto na ma'anin shi gare ni shine na samu ceto ta wurin mutuwa da tashiwansa tashiwansa ne bani nasara yau ina iya yin farin ciki ina iya yin dariya cikin dukan yanayi duka krista ya kamata a muradin zuciya kuma da tunanin zuciya shine a san cewa wannan babban lokacin da ubangiji ya yi mana ceto ya zama abun bishara ne ga kowa kuma ya zama haske ga kowane mutum wanda zai iya shaida shi a cikin littafin matta sura biyar ayanin ta goma sha shida ya ce mu ne haske wanda kuma idan mun a cikin rayuwarmu shine za ga wannan hasken da zai haskaka ya shaida mutuwansa da tashiwansa wata kenan ke bayyana manufan ista a gare ta da dukkan jama'a Amadai, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitin shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa wata jiha a nan Amurka na gab da fara samar da ilimin kwaleji ko kuma jami'a kyauta. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo, Allah Libo sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar New York da ke nan Amurka ta amince da wani kuduri da gwamnan jihar ya gabatar mata na samar da ilimin kwaleji kyauta ga ɗaliban jihar. a tsawon shekaru hudun da ɗaliban kan kwashe domin kammala karatunsu akalla iyalai kusan miliyan ɗaya ne za su ci gajiyar wannan shiri wanda tuni aka fara shirye-shiryen aiwatar da shi wannan shiri ya samo asali ne tun a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara inda masu kada ƙuri'a suka yi ta kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar ta amurka da su samar da damar baiwa ɗalibai ilimin kwaleji ko na jami'a kyauta idan ko har wannan shiri yakan kama an yi kiyasin zai rika lashe dala amurka miliyan 150 a duk shekara wajen biya wa ɗaliban kudaden makarantunsu teresa lafati da nick kell ɗaliban jami'a ne ko kuma kwaleji a kuma irin tasu fahimtar wannan shiri ne da ya kamata a samar da shi a duk faɗin amurka ba jihar ta new york kaɗai ba Idan aka kaddamar da wannan shiri ba sai mun wahalar da kanmu kamar bayi ba wajen biyan makudan kudaden makaranta na fitar hankali. comprehend how Kasancewar karatu ba shi da tsada a Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai. abokanai na da ke karatu a can sun samu damar yin karatu karkari a ce su biya haraji mai yawa amma a nan amurka an mayar da batun ilimi tamkar hanyar neman kuɗi sai dai wannan tsari na samar da ilimi kyauta ga ɗaliban kwaleji da na jami'a a jihar ta new york tsari ne wanda ɗaliban da kuɗaɗen shigar iyayensu ya haura dala 125 a shekara ba za su ci gajiyar wannan shiri ba hakan ya sa wata ɗaliba da ake kira zaina da mahaifiyarta farida sharif suke ganin akwai buƙatar a faɗaɗa shirin ta hanyar ƙara yawan kuɗaɗen da iyaye ke samu Ina fatan nan gaba za su ƙara yawan kuɗin da iyaye ke samu domin mu samu damar cin gajiyar shirin. Saboda yanzu ha kuɗaɗen da muke samu na bashi da muke biyan kuɗin makaranta sun sa ana bin mu bashi har dala dubu ɗari biyu. Hakan ya saka mu a kowuyacin hali. Na so da a ce zan iya zuwa makarantun da mutum ba zai biya kuɗi ba. saboda kudaden tallafin da nake samu daga wasu makarantun ba sa isa har da rufe gibin kudaden da nake bukata. To sai dai yayin da jihar ta New York ke shirin fara aiwatar da wannan shiri, masu sukar wannan tsari sun ce shirin zai tatike kudaden jihar sannan ba zai dore ba. kamar yadda sakatare ma'aikatar ilimin amurka betsy davis ta faɗa a lokacin da ake tantance ta a gaban kwamitin majalisar dokokin amurkan inda ta kara da cewa ai rayuwa babu abin da ake samu a kyauta idan dai aka fara aiwatar da wannan shiri a birnin na new york kowane ɗalibi da za a ɗauki nauyin karatunsa zai laƙume kusan dala dubu takwas kwatankwacin naira miliyan uku da dubu ɗari biyu a duk shekara wanda hakan zai sa jihar ta new york a matsayi na goma sha biyu a jerin jihohin da ke da karatu mai rahusa a amurka amma kuma duk da haka wannan tsari da ake so a fara aiwatarwa ba zai ɗauke wa ɗaliban ɗawainiyar biyan kuɗaɗen ɗakin kwana ba da kuɗaɗen littattafai da sauransu sannan daga cikin ƙa'idojin wannan tsari ana so duk wanda ya ci gajiyar wannan shiri ya zo na abin nan na new york ya yi aiki idan ya kammala karatunsa tamkar irin tsarin nan na ni gishiri in baka man ɗa to a ɗaya bangaren kuma hukumomin afghanistan sun ce makekin bom ɗin da amurka ta suke jiya akan wata maɓoyar 'yan ƙungiyar is a ƙasar ya halaka mambobin ƙungiyar 36 kana ya ɓarnata makaman ƙungiyar da dama wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta afghanistan ta fitar a ranar juma'a da ta gabata ta nuna cewa babu wani farar hula da ya jikkata a harin an saki bam ɗin ne a daidai wata maɓoyar 'yan ƙungiyar ta is da ke arewa maso gabashin london nan ga har a ƙasar ta afghanistan shugaban kasar ashraf gani ya ce an kai wannan harin ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasarsa wannan hari da amurkan ta kai afghanistan na zuwa ne kusan lokaci guda da shugaba donald trump ya gargaɗi koriya ta arewa da kada ta kuskura ta yi wani gwajin makaman nukiliya yayin da za ta yi wani babban bikin hutu a ƙasar sai dai tuni koriya ta arewa ta mayar da martani ga amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran associated press ya da ministan harkokin wajen kasar hanson ryle 지금 트럼프 행정부의 이 대조선 정책은 이런 Amurka ta yi gangancin amfani da karfin soja a kanmu zamu mai da martani da irin namu hare-haren. Ministan harkokin wajen na Koriya ta Arewa ya kuma zargi shugaba Trump da neman tsokana da irin sakonnin Twitter da yake wallafawa a shafukansa. Yanzu dai lokaci ne kaɗai zai bayyana mai wannan takaddama ta nuna yatsa za ta haifar. masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau Dallatu da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Zahiri muna goyon bayan faɗi tashin da shugaba Buhari ke yi na son ɗora Najeriya akan turba ta gari. Da fatan Allah ya dafa masa akan wannan kyakkyawar aniya tashi amin. Sai kuma Ahmadu Manaja daga Bauchi ya ce, Muryar Amurka ku bani dama in nuna goyon bayan 'yan Najeriya ga shugaban riko na hukumar EFCC Ibrahim Magu. Tabbas mu 'yan Najeriya mun gamsu da yadda hukumar EFCC ke ci gaba da gudanar da ayyukanta. Samawa matasa ƙarin ayyukan yi a Najeriya shi ya kamaci gwamnati ta yi a yanzu, sako daga Inusa in baka a jihar Neja da Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Shi nan cewa ya kasashen duniya ya kamata ku gaggauta hada karfi da karfe a wuri daya wajen dakila 'yan ta'adda duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Shi nan cewa ya hakika mu talakawan Najeriya muna son gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kudaden da ta kama a garin Legas domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ganin yadda mu talakawa muke fama da tsadar rayuwa sanadiyar taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato da Balan Vice direban tanka a Jos. Wannan ku ce, fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa Babu shakka hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a tarayyar Najeriya ta cancanci yabo bisa kyakkyawar aniyarta na bankaɗo badakalar kuɗaɗen talakawa da wasu bara gurbin shugabanni ke yi. Don haka mu al'ummar Najeriya mun yaba da yadda kike gudanar da aikinki da fatan zaki ki ƙara himma gami da yin aiki ba sani ba sabo ga duk wani mai yin zagon ƙasa ga dukiyar bayan Allah. Ta hannu guda kuma muna fatan gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za ta rika amfani da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da hukumar EFCC take kwatowa ta hanyoyin da suka dace. Domin ta haka ne za mu gamsu. Wasiƙa daga Husaina Abba Dambam ɗan kishin Najeriya ƙaramar hukumar Dambam da Muhammad Musa Dambam Nyongai da Baba Isa Dambam ku tashi lafiya. To kafin mu karkare shirin kuma bari mu je ga Nazir Ahmad domin mu ji labarai amma fa a takaice wannan karan. Mutane da dama a Amurka da ke kalubalantar shugaban kasa Donald Trump sun ce ya kamata ya bayyana takardunsa na haraji a fili kamar da kowane shugaban kasar Amurka ya yi fiye da shekaru arba'in a baya. Mutane da dama sun yi zanga-zanga da suka yi wa lakabi da tattakin haraji a birane fiye da ɗari a faɗin Amurka domin nuna rashin jin daɗin su bisa ƙin bayyana takardun harajin da shugaban ya ƙi. inda suke cewa sai dai in shugaban na ɓoye wani abu ne da baya son a gani. Trump ya yi kwana daga katafaren gidansa na mara lago da ke Florida da alamun baya son haɗuwa da masu zanga-zangar a West Palm Beach. Biranen da masu zanga-zangar suka haɗu sun haɗa da Washington da Philadelphia da Chicago da kuma New York. An tsare mutane da yawa a Berkeley da ke jihar California yayin da masu zanga-zanga biyu da ke adawa da juna suka haɗu suka fara jefa kwalabe game da naushin juna. Yau da da Trump ya shiga ofis a watan Janairu ya faɗa wa 'yan jaridu cewa mutanen Amurka ba su damu ba idan ya bayyana takardunsa na haraji ba. Masu zanga-zanga ta jiya Asabar ta nuna rashin yarda da maganar shugaban. dubban mabiya addinin kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin st peters square wanda aka cika shi da furanni domin bikin ista da kuma addu'a ta paparoma francis ta shekara-shekara bayanin na ista mai taken urbi et ob wato zuwa ga birni kuma ga duniya baki ɗaya kiristoci a faɗin duniya na bikin na ista a yau lahadi ranar da suka yi imanin cewa yesu almasihu ya tashi daga mutuwa wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar kiristoci bikin mabiya addinin kirista na ista biki ne da yake jujjuyawa yana zuwa ne a kan ranaku daban-daban a kowace shekara cocin mabiya addinin kirista na kasashen yamma na bikin ista ne a duk ranar lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya wanda ake kira a turance vernal equinox kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi, duk da irin gargaɗin da Amurka ta yi na cewar za ta ɗauki tsatsauran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya haɗa da amfani da karfin soja idan da dama. kamar yadda kwamandan sojin amurka da ke yankin pacific ya yi bayani ya ce makami mai linzamin koriya ta arewa ya fashe kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaƙi masu nutso a ruwa ta koriya ta arewa da ke simfo So da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma Allah kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin nazar Ahmad Hausa da ya taya ni gabatarwa sai kuma ci Bahiro da ne wanda shine ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Al. Ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC.